إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك <clears throat> صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai ne cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar sha biyu ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Gani Dauda wanda ke namba tara Yakubu Avenue daura da Galadima Road Angwari Mijiyar e, Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta biyu. a jerin gwanan tafsirin wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine darasi na goma sha hudu mun kwana ne akan aya wacce take da amfani sosai akan matsaloli wanda al'umma da yawa suna fadawa a ciki ba tare da sun sani ba wannan ayar da ta yi magana akan wato sharrin da yahudawa suka yi wa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wato Sulaiman bin Daud suka ce matsafi ne shi wato yana daga cikin sunna bayin Allah cewa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yahudawa sun jingina shi ga tsafi saboda wani asari wanda aka nakalto daga abdullahi ibn abbas wanda imamu hakim a cikin mustadrak nasa ya fitar da shi cewa wai annabi Sulaiman yana da zobe zoben nan da shi ya mallaki mutane da aljanu yana tsafi da shi wannan zoben in zai shiga bayi sai ya ba da wannan zoben ga wata mata ana ce mata jarada kaga jarada ai fara ne ko amma wata mata ce daga cikin mata a gidan sarauta na annabi suleiman wata rana wai da zai shiga bayin sai ya miƙa mata wannan zoben da ya miƙa mata wannan zobe sai ya shiga bayi kafin ya fito sai wani aljani ya ɗauki sura da siffa ta annabi Suleiman sai ya zo wurinta sai ce ba ni zobe sai ta miƙa masa wannan zoben tana miƙa masa sai ya sa wannan sa wanda ya yi sai ya koma ya tara aljanu da mutane ƙarƙashinsa yana ta wato koya musu tsafi wannan kundin kafin shine ya rubuta ta a littafi da yake karantar da su bokanci lokacin da annabi Sulaiman ya gama da ya dawo yana fitowa sai ya same ta sai ce ba ni zobe na sai ta kalle shi sai ta ce kazab ya kake yi wato ba annabi Sulaiman bane wai anan ne annabi Sulaiman alaihi salatu ya gane cewa an gwada shi ne a kan wannan doka to daga ƙarshe bayan zoben ya dawo gare shi sai ya gano kundin littafin nan da wannan aljanin yake ta rubutawa na tsaface-tsaface da yake koya koyawa bokaye tsafi sai annabi suleiman alaihi salatu wasalam ya kwace wannan littafin sai ya sa shi a ƙarƙashin kujeransa ta mulki duk aljanin da ya yi yunkuri yana so ya zo ya ɗauki wannan kundin sai ya ƙone sai lokacin da annabi suleiman alaihi salatu wasalam ya faɗi ya rasu a lokacin wani aljani ya ɗauko shi sai ya ce to ga abin da annabi suleiman ya mallaki duniya da shi bi ma'ana wannan sarauta da mulkin da allah ya bashi na aljanu da mutane dalilin wannan zoben da kuma wannan kundin na tsari sai aljanu suka dinga yayatawa cewa annabi Suleiman ai tsafi yayi ya mallaki aljanu da mutane to wannan dalilin ya sa yahudawa ba sa kiran shi annabi suka ji sun ce king solomon wanda kuma ko a bible saboda wannan barna haka suka sa shi a matsayin king solomon bi ma'ana sarki ne shi ba annabi ba to wannan yana daga cikin isra'iliyat malaman tafsiri ko a babin isra'iliyat suna da ƙa'idoji kamar haka ƙa'ida ta farko shine idan nassi na ƙur'ani ko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi mu ma sai mu tabbatar da shi suka kafa hujja da hadisin abdullahi dan mas'udin wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ba sai yake masa tambaya kaifa tajiduna fi tawrati ya kuke ji a cikin at-taura sifa ta ubangiji sai ce inna najidu fi taurat anna Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah yad'u as-samawati fi usbu'in wal ardina fi usbu'in sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya yace fa dhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajibuhu wa fi hata hatta badat anyabuhu misbaqan liqawl al-yahud thumma tala Allah ta'ala wa ma qadara Allah haqq qadarihi wal ard jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati maswiyatun bi yaminihi sai karanto wannan aya suka ce to ai manzo Allah ya gaskata abin da ke a cikin attaura shine ke cikin wato qur'ani cewa ranar tashin kiyama wa'annan sammai Allah zai daura ta a yatsa guda daya daga cikin yatsun ubangiji kasai Allah zai sanya ta a yatsa guda daya Ubangiji duniya gabaki ɗaya zai dunkule ta ya sa ta a yatsa ɗaya ta ina duniya za ta iya ɗaukansa. kaga wannan yana nuna maka girman ubangiji saboda haka sai suka ce to wannan gashi nan man Allah ne gaskata kaga wannan ka'ida na farko kenan ka'ida ta biyu shine akwai abinda shari'an mu bai gaskata ba kuma bai ƙaryata ba yayi shiru akai to mu ma sai mu yi shiru ba za mu ƙaryata ba ba za mu gaskata ba shine wanda lajnatul da'ima wato malaman duniya wanda suke bada fatawa ga al'ummar musulunci na duniya ga baki ɗaya kamar kissan annabi yusuf alaihi salatu wassalam kaga a kissan akwai isra'iliya da ake cewa wai baban wai mamansa ta mutu a farkon lamari waccan kishiyan babarsa ce ita ce wanda Allah ce wa rafa'a bawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada suka ce to kenan ya nuna wannan isra'iliyat ne da ke nuna cewa ai mamansa ta mutu wannan bai zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda nassi na Qur'ani ya tabbatar babansa da mamansa suna da rai amma isra'iliyat an ce ta mutu kaga wannan ba za a gaskata shi ba saboda ya saba wa nassin na Qur'ani da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba akwai wanda kuma manzon Allah bai ce ba bane bai ce gaskiya bane to sai a yi shiru shi sa su lajinatar da'ima suka ce kaman aiki da suna bilyamin kaga bilyaminu suna ne nawa na isra'iliya da ake jinginawa kanin annabi yusuf suka ce baya halatta mutum musulmi ya amfani da shi suka ce saboda in kai amfani da shi ka gaskata isra'iliyat kuma manzala ce la tusaddiquhum wa la tukadibuhum kakku ce gaskiya suke faɗi kuma kakku ce kariya suke faɗi saboda haka suka ce ba za a yi amfani da shi ba saboda in aka yi amfani da shi tamkar an gaskata maganan da suke faɗi akan sunaye kenan wannan wani babi ne akan wannan shi a wannan ayar akwai bayanai da yawa da malamai suka kawo a ƙarƙashin wannan aya shine sai Allah ya ƙaryata Yahudawa shine yake cewa wattaba'u ma taslu shayatin ala mulki Suleiman wa ba kafara Suleiman annabi Suleiman ba kafiri bane bai kafirta ba saboda shi hafi bokanci ko sihiri al'amari ne na hafi kuma na kafirci dan yana fitar da mutum daga addinin Allah duk wanda je gidan boka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم دم متمن دي جي جدن بوكا ko ɗan duba ya gaskata abin da wannan bokan ya gaya masa wannan mutumin ya kafircewa abin da Allah ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata ruwaya wanda imamu bazzar ya fitar da shi a cikin musannaf ƙasa ya ce laisa minna man takahana aw tukuhina lahu Au sahara أو سحر له أو تطير أو تطير له ومن أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد yace baya cikin mabiyana duk wanda ya yi tsafi ko ya sa aka yi masa tsafi shi bai je gidan bokan ba amma ya tura ɗansa ko a je a yi masa tsafi manzala ce baya cikin mabiyana ko kuma ya yi shi da kansa ya yi sihirin ko kuma ya sa aka yi masa sihiri ko kuma ya yi canfi ko ya sa aka yi masa canfi sai ce duk wanda ya je gidan boka ko ɗan duba ya gaskata abin da ya faɗi wannan mutumin ya cewa abin da Allah ya sauka wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine wato imamu Ibn khaldun a cikin muqaddimarsa da ya zo babun asrarul huruf babin da ke magana akan sirrin harfa wa'annan huruful hijaiyya sai na kalto daga Ahmad Bumi wanda shine asalin wanda ya rubuta duk wani fitina akan tsafi na duniya to shine yi rubutu a wannan babin wannan nace ba zan faɗi sunan littafin ba ya naƙalto daga wannan mutumin sirrin huruf ɗin da ya kawo su ne wa'annan hurufin hija'iyya ta 27 ya ce duka kowanne yana da alaƙa da wato suna na mutum ana da alaƙar da wa'annan hurufin shine suke kiransu wato buruj asrarul buruj kuma buruj na ɗan adam wato idan za a yi wa mutum sihiri sai an bincika abinda ya yi daidai da abinda ake so a yi tsafin idan ya yi daidai sai a ce to wane in an mai sihiri zai hau kansa akwai wanda a burujinsa duk bala'in duniyan nan da kake yi in ka mai asiri ba zai kama shi ba to ne suke dalilin da yasa suke bincika wato bincike kenan me yasa sai a ce wane kaza burujinsa ya faɗa kaza ne saboda haka ko da an mai asiri ba zai kama shi ba to sai dai a cikin asirin akwai wanda suke amfani da shi na suna da za a kira sai a ajiye butun-butumi na mutum idan an ajiye butun-butumi na wannan mutumin sai a ɗauko allura ko guduma ko wani abu sai a soka idan ana so a cutar da wannan mutumin in a wuya ne sai a soka wa wannan mutum-mutumin. ana yi kuma wannan tsafin ya fi yawaita a indiya su ne suke yin irin wannan tsafin su ne suke irin wannan tsafin to idan aka caka wa mutum sai ka je na cewa wuyansa wayo wuyansa in aka kalla sai a da kan sai ka ce wayo kansa idan duk inda ake so a cutar da shi sai a yi amfani da shi wanda suka fi amfani da akasin wannan na gilashi su ne yahudawa da kuma turawa don su ma akwai matsafa a cikinsu to tsafinsu shi ne nasu ta gilashi ake amfani da shi in aka kira sunan mutum sai ya bayyana ta wannan gilashin ta wannan gilashin abinda ake so a yi masa sai a yi masa ko kuma a tura aljani sai ya shiga cikin wannan gilashin duk abin da ake so aljanin ya yi idan ya taba ya yi a gilashin nan to zai faru wanda mu kuma a nan aka yi fi yawanta wata da shi shine na finjan na cikin kofi wanda za a kira ko kwarya a kira wannan wannan na kwarya ya fi yawa a ɓangaren iyamarai in sun buɗe aka kira mutum za a gan shi a ƙwarya za a kira sunan wani sai ka gan shi a ƙwarya to daga nan abin da za a yi masa na asiri sai sai mu namu mafi galibi a wannan yankin yankin abin da ake amfani da shi ko dai a tura masa aljani a kira sunansa ko kuma waɗanda suke tsafin na carbi wanda suke kiransa istikhara eh, na misbaha istikharan carbi shine wanda za su nan ne a bashi ya zaɓa a yi so uku sannan sai a tura aljani kan wannan mutumin ya bi sa daga nan in maciji ne a tura masa sai ya sare sa kaji an ce wani maciji ne ya sare shi kafansa ya kumbura kuma daga nan ya zama dalilin ajaninsa ko kuma ya rikice ga baki ko kuma a je inda yake a ofis a sa laya a jikin kujeran da yake zama aljani ne zai shigo ya sa idan ya zauna sai ka ji yana jin wani abu na sukansa shi kenan kuma an rikita shi sai abin da aka ce ko kuma a sa a baki kamar yadda wata aka bata nos ce aka haɗa baki da ita ta sa laya a bakin wani ya rasu saboda ana so a cimma wani akan kishiya da makamancin haka wannan mata nos ce yi wannan aiki ta kai matsayin da matan nan lalacewa ta zo ta yi saboda abin ya faru ta zo ta kai matsayin da ta je aikin hajji ba ta ga ɗakin ka'aba ba sai da aka kai ta ɗakin ka'aba aka riƙe hannunta aka taɓa mata ta ce ta ji amma ba ta gan shi ba saboda irin waɗannan tsaface-tsafacen da mutane suke yi ta hanyar shekanu ne suke amfani da shi to kuma wannan da yawa mutane sukan yi ana sace imaninsu saboda haka idan an yi na kaf shine zai zai mai haka sai ya ga wani baki a ce me ya gani zai ce ya ga baki sai a ce to kaza ne ko kaza ne ko kaza ne saboda aljanin yana jikin wannan bokan ko kuma aljanin yana zuwa ya gaya wa bokan ababai akan wannan mutumin idan ya taba shi saboda a ɗabi'an aljani idan ya taba mutum duk abin da ya faru a rayuwarsa yana gani sai ya gaya wa boka kai kuma ba tare da ka sani ba shi sa idan mutum ya je wajen bokan sai bokan ya mai haka sa hannunka sai taba aljanin na jikin bokan sai ka ga yana haka wato yana nuna mai ababen da ke faruwa a rayuwarka a tare da ka sani ba sai ya fara faɗi ka zane, ka zane, kaza ne sai wannan mutumin a sace imanin ya dinga mamaki ɗanan bai sanni ba sai haka ya san menene ke gudana a rayuwa na har sunanka sai ya faɗi saboda aljanin ya nuna masa shi a ɗabi'a, da Allah ya aljani ko jikin ɗan adam ya shiga yana da wani abu kamar CCTV a jikinsa duk abin da ke rayuwarka zai gani kamar bidiyo zai gani hatta magana da kai zai zai gani to daga nan ne yake sanin sirrin mutum ya faɗi kaza ya faɗi kaza a wannan shi sa malamai a babin ruqya zaka ga idan an yi wa mutum sihiri suna karanta wannan ayar wajen lalata sihirin mutum shi kuma harka ta ruqya ba wai nasi bane karara ya zo da wa'ansu abubuwa hanyoyi ne wanda wa'ansu malamai suka bi shi bi tatabbu Shi shine ya danganci shi wanda zai maka rukuya idan yana da kyakkyawan alaka da ubangiji kuma imaninsa na da karfi sai ka ga rukuyan da ya maka yayi tasiri ana fata an gane idan kuma imaninsa na da rauni sai ka ga an daɗe ai ta fama ba a cimma manufa ba amma wani yana zuwa so ɗaya yana yi sai kaga Allah ya bada sauki saboda alakarsa da ubangiji yanayin yadda Allah ke biya masa bukata ke to wannan babin wani malami zai zo ya karanta wata aya kaga Allah ya bada waraka wani kuma zai zo ya ta karatun ya ta karatun ba a samu manufa ba ba a cimma manufa ba saboda asali alaƙarsa ba ɗaya bace da ubangiji wannan kila duk abin da yake yi yana yi ne don Allah wannan kuma kila kuɗi ne ya kawo shi ya zo neman kuɗi ne ina fata an gane inda Allah ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara muna saukarwa daga qur'ani ma huwa shifaa'un duk abin da ke cikin qur'ani waraka ce rahmatun lil mu'minin kuma rahama ce ga mu'minai Allah ce wala yazidu adh-dhalimin illa khasara baya karawa azzalimi komai su kadewa duk wanda ba qur'ani ya karanta ba baya baya kara masa komai sai tabewa shi sa Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda yazo a cikin Bukhari da Muslim da suka sauka a wannan garin aka hana su masauki sai kunama ko maciji ya sari sarkin garin adawan suka zo wurin su suka ce da Allah a cikin ku akwai mai magani Abu Sa'id al-Khudri ya ce muka ce eh muna da magani suka ce to ku agaza mana suka ce ba za mu ba ku ba saboda kun hana mu masauki in kuna so mu ba ku ba mu masauki sannan za mu ba ku magani akan maciji ko kunaman da ya sari sarkinku sai ce aka suka karfi ruwa a cikin kofi sai suka karanta fatiha aka ba shi ya sha ya gusar da dafu. kaga ba yanzu wani zai ce ai ruwa ne ko amma ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa ne shifa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh illa ko rashin lafiya mutum yake yi karanta mai qur'ani ko kuma ka sa ya saurari karatun qur'ani ana kawai sai ka ji Allah ya sa mai wata natsuwa saboda qur'ani waraka ce ga dukkan wani damuwa a take aka ba su rago suka zo da shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba za su yanka ba tukunna bari su ga yawa manzo Allah in ya ce su ci to kenan ya halatta abin da suka yi in ya ce kada su cito za su maida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ne ka karanta sai ce Fatiha sai ce wa adraka annaha ruqya wai me ya sanar da cewa Fatiha ruqya ce bi ma'ana ana karanta ta in mutum bai da lafiya kuma in ka karanta mai wannan Fatiha Allah zai ba shi lafiya a ciki sai ce idribuni sahman ni ma a buga min nawa kasan a cikin naman ragon in kuka yanka ni ma a bani wani kaso na wani ci ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ya nuna abin da suka yi ne daidai ne ba laifi bane to a wannan babin shine malamai suka ƙara wa juna ilimi akan wannan maɗin nan shin ya ce ko mausula da Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut ba taɓa saukarwa saboda sun ce akwai wansu mala'iku ne guda biyu da aka koya musu sihiri suna koya wa mutane sihiri amma kuma suna cewa mutane kada ku yi mu jarabawa ce Allah ya kaddara mu a doron ƙasa suka ce wannan bai tabbata ba kamar yadda Imam Qurtubi da zo kan wajen suka ce wannan ma annabiya ce tana korewa saboda haka ba ma wani labarin wa'ansu mala'iku guda biyu a garin Babila da ake kiransu Haruta da Maruta babu su wannan kanzan kurege ne duka abin da yake so ya nuna mana cewa wannan maganan da yahudawa suka jingina wa annabi suleiman na sharri cewa shi matsafi ne Allah ya wanke annabi suleiman ya nuna cewa annabi suleiman ba matsafi ba ne shekanu ne suka yi wannan tsafin kuma suka dinga yayata wa duniya cewa annabi suleiman yana tsafi kuma da kafin nan ya mallaki duniya shi sa za ka ga suna fina-finai da dama sakon suke turawa a kan wannan zobe kamar the lord of the rings kaga sako ne a kan cewa in dai mallaka ne na duniya wannan zoben shine ke sa a mallaki duniya amma ba wai mulki ba ne Allah ya ba annabi Suleiman ai abinda Allah ya ba annabi Suleiman ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mallakan aljani hadisin abdullahi dan mas'ud wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito hadisu jinnu nasibin manzo Allah yana zaune a garin Makka kamar yadda Abdullahi dan Abbas a ah, Mas'udin ce, muna zaune sai ga wani aljani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ya ma'aikin Allah ga mu can mun taru a wuri kaza mu tarin aljanu muna jira ka zo kai mana wa'azi sai manzo Allah ya yi min zane in ji Abdullahi dan Mas'ud ya ce kaka ketare wannan zanen ya ce sai manzo Allah ya tafi ya je musu nasiha karin aljanu suka gama ya musu nasiha ya musu nasiha ya musu wa'azi sai suka ce ta ma'aikin Allah to yanzu mu aljanu musulmi haramun ne mu ci datti da kazanta ne abincinmu sai manzo Allah ya ce kullu azmin zikra smullahi alaihi duk ƙashin da aka ambaci sunan Allah da shi fatajidunahu awfara min makan in aljani musulmi ya ɗauki wannan ƙashi ba ka tsotse ka aje ba yana cewa bismillah naman da ke jikinsa a da wanda kai kaci zai dawo sama da abin da ke jiki asali sai ku ci wannan halak ne malak Allah ya tattala muku sai suka ce to me abincin dabbobinmu sai ce arraus kashin dabbobin ɗan adam shine abincin dabbobin aljanu shine sirrin da ya sa a fagen malaman fikiyu aka kawo hadisin cewa manzan Allah ya hana karkin goge da ne da kashin dabba saboda abincin dabbobin aljanu ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yazidu ikhwanukumul jin idan kuka kiyaye wannan dokar zai haɗa kyakkyawan alaƙa na ƙauna na imani tsakaninku da ƴan uwanku aljanu musulmai abdullahi dan mas'udin ya ce sai na ji kururuwa na motsa zan yi yunkura saboda tunanin kada wani abu ya samu manzan Allah ka duba fa sahabi ne amma shi tunaninsa kada wani abu ya samu manzan Allah na cutarwa ya ce sai na tana cewa ai manzan Allah ya min zane ya ce kada in motsa sai na tsaya ya ce da manzan Allah ya dawo sai ya tambaye ni ma zara aita me ka gani sai ce inni ra'aitu rajulan na ga wani bakin mutum sai manzo Allah ce haula'i jinnu nasibin wannan bakin mutumin da ka gani sune ake kira jinnu nasibin wanda suka ji manzon Allah a karanta suratul sajada a cikin sallan asubahi shine wanda Allah ya bada labarinsa a cikin suratul jin da kuma suratul ahqaf wa id sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin sune wannan aljanun sai ce sune sai ce ya ma'aikin Allah ai na kusa in motsa daga inda nake sai manzo Allah ce da ka motsa daga inda na zana masa. da sun sace ka kuma ni da kai har abada ba za mu haɗu ba sai dai a kiyama kaga sahabi kenan to ina gani ina gare ka ina fata an gane sahabi kenan kaga doka aka bashi da ya saba dokar da aljanu sun sace shi kenan sai nuna saba dokar Allah yake sa aljanu suke samun dama su shiga jikin mutum shi sa sai ibnu qayyim al-jawziya a babun nan sai fito da hanyoyi guda hudu ya ce wa'annan hanyoyin shine dalilin da ya sa aljani ke samun dama ya shiga jikin ɗan adam na farko sai ce ma'asiyatillah da mutum ya saba wa Allah saboda wannan jiki namu da muke gani yana da ƙofofi a jikinmu ƙofofi ne to ƙofofin nan idan ya buɗe lokacin da mutum ya saba wa Allah ƙofofin na buɗewa idan ka yi zalunci idan ka yi ƙarya idan ka yi hassada idan ka yi tsafi ko makamancin haka wannan kofar za ta buɗe idan ta buɗe a daidai wannan gaɓar in akwai aljani zai samu dama soft landing zai shiga jikin mutum shine kofa na farko abu dalili na biyu shine sha'awa idan mutum sha'awa ya zo masa shi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk lokacin da ɗayan ku sha'awarsa ya motsa ya zo wa iyalinsa ya ce bismillah Allahumma jannibna shaitan wajen jannibi shaytana ma razaqtana idan Allah ya kaddara ciki a wannan dan da za su haifa aljani ba zai taɓa samun galaba a kansa ba haka manzo Allah ya faɗi sai ce to kenan a lokacin da shedan yake samun dama ya shiga ba Allah ya ce wa sharikum fil amwali wal auladi wa iduhum ba wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ba to shine wajen tarayya in ka zo tarawa da iyalinka baka yi addu'a ba da kai da shi kuke tarawa da iyalanka shi za ba ka haifa 'ya'ya sai ka gansu kamar aljanu biyunsu wannan shi ne dalili na biyu dalili na uku shi ne a lokacin da mutum ya firgita idan akwai aljani a kusa kofar jikinsa na buɗewa zai iya shiga shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu in kai firgici ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace in akwai aljani kusa da kai in ka ambata Allah har ya shiga jikinka a take kana ambatan sunan Allah zai kone zai kankance hatta ya kuna kazzubabi har sai ya koma kaman kuda zai ta konewa sai ya koma dan karami kaga ya nuna ambatan Allah yana da fa'ida ina fata an gane kaga firgici kenan ko na farko sabon Allah na biyu sha'awa na uku firgici na hudu shine fushi sai kawo hadisin bukhari da muslim wani sahabi ne suna suna rigima ne fantafaqat awladu wannan jijiyar wuyarsa sai ta kumbura wa ahmarrat aynahu idanunsa suka ya yayi fushi saboda ɗan uwansa ya bata masa rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da yagansa sai ce inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid yace ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na san kalmomin da wannan mutumin da zai furuta ta da wannan abin da yake ji na fata zai gushe masa sai wani sahabi ya tsaya gefe sai ce ba za ya kula ya rasulullah ya yake Allah me ya kamata ya ce sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ga ashe aljani ne ya anta ya shi shedan ne ya sa shi yayi wannan fushin shi za za ka ga mutum zai yi fushi yayi wa'ansu abubuwa hatta wa'ansu kalamai idan ya furuta bayan ya sauka in ka ce mai wani faga abin da ka ce zai ce wallahi ƙarya ne shi bai faɗa haka ba saboda a lokacin akwai aljani da yake anta ya shi ya faɗi wannan sai ce wannan ga abin da manzo Allah ya faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana barin wurin sai sahabin nan ya zo wajensa sai ce kai da kafa satan nan faga abin da naji manzo Allah ya ce sai ce me ya ce? ya ce ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce rani shaytan ni kana gani ni shaytan ne yake ce mai ni kana gani ni shaytan ne wato yana ganin sai ce a wata rani majnunan kana gani ni mahaukaci ne da ka ce sai na ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace ni dai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗi haka Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya sai ce to wa'annan fa'idojin hanyoyin da shaidanu suke samun shiga jikin ɗan adam kenan a ne mutum ya kamata yi sai ya kula shine amfanin azkar ɗin da kake yi ko da yaushe saboda ya zama kariya gare ka daga ciki shine sai ce walau annahum amanu Allah sai ka karanta mana wannan aya dan fa'idar ta fara fitowa أعوذ Billahi na الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم الله مدوككي سيقار ثبت الدم أمني أكن كاريا دم تمن دي جسورا الله sai ce walau annahum amanu ga yahudawa sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Sulaiman har ya ba ba su ce matsafi ba ne shi da kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Isa alaihi salatu wassalam da sun imani da su kau suka ji tsoron Allah lamafubatun min indillahi khair da lada wata irin lada za su samu a wurin Allah na alkhairi mai ɗumbin yawa sakamako ne na alkhairi mai ɗumbin yawa Allah zai masu kaga a nan sako ne Allah ke badawa ga mu'minai ni da kai inda mun yi imani da Allah muka ji tsoron Allah to Allah zai ba mu lada mai ɗumbin yawa na alkhairi ya kare mu daga sharrin matsafa da kuma ne masu sihiri duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokar Allah to za ka ga duk kafin mai tsafi Allah ba zai taɓa ba shi nasara a kansa ba duk abin da matsafi zai yi sai dai ka ji an ce shege shi ma matsafin ne saboda ya motsa ya buga ya buga bai samu ba ina fata an gane to wani lokaci za ka ga matsafan sukan yi amfani da yawanci t junction za ka ga suna surkulle a wurin suna rubuta wa'ansu sakandamai ka ba wucewa wani tijanshan na wani mutumi kamar mawakaci wallahi ba mawakaci ba ne boka ne yana zaune a wurin yana zabe sai na ga ya rubuta wani abu na sakandami a wurin muna tare da wani abokina kuma ɗalibina ne shi a dakta ne mai duk dakta ne sai muna zuwa daidai wajen sai kalle mu sai ce shi wancan din medical doctor din sai fara karanta ayatul kursi sai mutumin ya kalle shi yana tsaki sai na ce mai wannan abin da ya rubuta kandami ne na tsafi ba ka ganin nan gurin mafi galibi ana yin hatsari sai na ce to wannan ɗin iskan shi ne ke yin abin nan sai ya tafi ya kalle mu sai ya tafi ya dawo ya tafi ya dawo sai na ce ci gaba da karantawa ni kuma barin mai uizuka shikenan shi yana yi ni ina yi yana ta kallon mu yana haka yana kallon mu yana juyawa yana kallon mu can sai ya tsaki sai ya tafi ban sani ba ko aljanunsa ne suka gaya mai sai can sai ya ruga da gudu ri kawai sai ya wuce to yawanci irin wa'annan za ka ga irin wuraren nan za ka ga suna ajiye abin nan na tsafin su saboda suna so ko dai su sha jini na mutane saboda aljanunsu zai musu wani hidima amma sai an sha jinin mutum to kiran Allah da Amatan Allah shine kadai zai masa wato zai maka kariya akwai wani malami da aka turo daga cikin malamanmu ne aka masa asiri aka tura wani aljani akan cewa ya buge shi to ta shi bawan Allah ko da yaushe yana azkar in zai fita daga gida sai azkar A shi aljanin shi an sa shi ya dinga bin sa tufo duk inda zai je ana zaune sai aljanin ya buge wata mata cikin dangin wannan malamin da ya zo yana karatu sai ya ce to ai shi an ce ya shiga jikin wannan malamin ne amma ya kasa shiga jikinsa sai ya dinga binsa shi kuma idan ya tsaya a kofar gidansa ya kasa shiga saboda malamin yakan yi azkar in zai shiga gida haka in zai fito ya ce yakan ji muryar malamin amma baya iya ganinsa shi ma ya koma invisible yana jin muryarsa amma baya ganinsa ya ce to inda ya ji muryar sai ya bi wurin ya ce yanzu ma tun da ya fito daga gida muryarsa kawai yake ji yake binsa amma baya iya ganinsa sa ya shiga nan gidan sai ga wannan matar sai ya samu ya buge ta shine sai mai nasiya ya ce ya ji tsoron Allah ya yi kaza ya yi kaza ya kaza ya kaza daga nan sai ya ce to shi wallahi yana neman hanyar da zai nemi malamin ya yafe masa ne saboda duk hanyar da zai bi ya bi ya kasa saboda haka shi ya yafe masa ya tuba a nan sai ya juya sai ya wuce wannan daga cikin malamanmu ne a cikin kasashen larabawa yake ba da wannan labarin abin da ya faru da shi kenan ashe kenan Allah ya gaya mana idan muka ji tsoron Allah ne zai faru da mu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kawo masa mafita wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azarta shi ta inda bai taɓa tsammani ba to kaga idan ka ji tsoron Allah ka kula da azkar ɗinnan da ake yi fita daga gida shiga gida sa'annan kuma wato lokacin da zaka sanya tufafi in zaka tuɗe kai bismillah ka ajiye shi to in Allah ya yarda sai dai ka jana cewa shi ma mugu ne saboda an buga da kai an barka amma idan ka sake ba ruwanka ka je ka samu wani kucaki wai boka shine kake nema ko da kai da ai gwanda ya fi wato kafin gwanda laushi ka fi gwanda laushi yanzu nan za a yi fata-fata da kai kuma duk abin da aka yi maka zai yi hau kanka kuma za a samu tasiri a kanka saboda ka riga ka saki Allah ka riki wani Allah sai Allah ya kyale ka da dabararka don manzala ce man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk mutum da ya rataye zuciyarsa da wani abu sai a kyale shi da wannan abin sai a kyale ka da dabarar ɗalibi ne kai na ilimi saboda ko a jami'a ana yi ɗalibai suna yi wa juna wani guru ne kullum yana fita da wato 4 ko kuma first class yake so ya fita da shi sai a mai asiri wai dan kada ya fita da first class a daki ne kwakwalwarsa daga kullum yana ciwon kai ko ya yi karatu sai ya zo jarabawa sai ya samu memory delete ya ji kamar bai taɓa karatu ba duk irin wa'annan ɗalibai suna yi wa juna a jami'a sa'annan su ma malaman jami'an suka yi wa juna wane kaza zai zama kwaro wane kaza kaza kamar yadda ko a wajen aiki aikin gwamnati ne kasuwanci ne da sauransu duk mutane suka yi irin wannan abin ba don komai ba saboda kila wana suna ganin akwai alaman haske a tattare da shi bari a dakile shi bari a dakushe kaifinsa to daga nan idan ka je ka riƙe wani boka bokan da ya fi kowane boka tsafi to haka zai lalata ka ya gama da kai wallahi ina gaya mana wannan ba don komai ba saboda ya zama mana izina a rayuwa idan ka riki Allah ba wanda ya isa ya taka ka amma idan ka riki ɗan adam a matsayin shi ne ƙaninka da ubangiji ka yi asara ka lalace kuma abin da kake nema ba za ka same shi ba saboda ka ɗan kasuwa ne kai ɗalibin ilimi ne kai ko kuma ma'aikacin gwamnati ne ka riki Allah ka dinga addu'o'inka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai azkar din nan ka gani me zai faru da kai zaka ga komai naka yana samun tafiya lafiya lau kuma ko da an maka asiri sai ka ga Allah ba zai taɓa baka nasara ba sai ya koma kan waɗanda suka yi asirin da kansu wata rana sai su zo sun neme ka ka yafe musu saboda zai dinga komawa kansu dan illan asiri duk wanda ka wa in ba zai hau kansa ba zai dawo kanka kai da kace ayi asirin Allah ka tsare mu to shi sa Allah ya ce a laukanu ya alamun da sun san wannan doka to da ba su aiwatar da abin da suka aiwatar ba sai Allah maɗaukaci ya ci gaba da cewa ya yi wallazi amanu la ta kulu ra'ina wa kulun zurna wasma'u wani lina azabun alim dalilin sakan wannan aya shine yahudawa sun kasance suna amfani da kalmar ra'ina izgilanci ga manzon Allah sallallahu alaihi a yarensu kalma ce ta izgilanci amma larabawa idan an ce ra'ina ka saurare ni ka kula da bayanin da zan maka to su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna faɗin haka amma su yahudawa abinda suke nufi da wannan kalma shine kalma ce ta aibantawa ga mutum idan an yi amfani da shi saboda akwai wani mutumi daga cikin banu kainuka daga cikin larabawan a yahudawan madina wanda ake kiransa da rufa'a bin zaid ya zo da wannan kalmar wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yi amfani da ita yake cewa ar'inni ɗan saurare ni ɗan abin da yake amfani da ita saurara ta ya ji me zai faɗi ya ɗan saurare shi saboda ya gaya masa damuwa kila zai iya sauraron bayaninsa ya ba sa amsan da ya dace sai yahudawa suna yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dariya sai suna amfani da wannan kalman su a yaran su izgilanci ne to shine da Allah ya ji abin da yahudawa suke yi sai ya saukar da aya sai ya yi umarni da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani la taqulu ra'ina in za ku yi magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku ce a saurare mu da wannan kalmar kada ku yi amfani da wannan lafazin da ra'ina saboda ga abin da yahudawa suke amfani da ita sai ya ce wa kulun zurna ku ce ya ma'aikin Allah ka saurare mu ka kalle mu dan dube mu mana za mu yi maka bayani kaga kalmar unzurna da ra'ina a larabci ma'ana ɗaya ne amma saboda a yahudanci ma'anar da ra'ina ta ɗauka daban su kuma suna yi wa manzan Allah izgilanci da ita sai Allah ya hana su kasu kara amfani da wannan kalmar su kyale ta su yi amfani da wata kalmar da ba ita ba kaga an toshe kofar da za su dinga yi wa manzan Allah izgilanci da kuma amfani da ita a kansa ina fata an gane sai Allah yake cewa a wasma'u ka saurare mu bi ma'ana ka dube mu ka saurare mu kaga wannan ya sha daban da wancan kalman da su yahudawa suke amfani da ita sai Allah ya ƙara tabbatarwa sai ce walil kafirina azabun alim kafirai waɗanda suke yi wa manzan Allah izginanci suka ƙi yin imani da abin da manzan Allah ya zo musu da shi na gaskiya suna da azaba mai zafi mai raɗaɗi saboda sun ƙi yarda da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله ما أوكتي sai ci gaba da fito da siffan yahudawa ya ce ma ya waddu na kafaru ai allazina kafaru min alil kitabi waɗanda suka wa Allah daga cikin yahudawan garin madina na banu qainuqa da banu nadir da kuma banu quraiza ba sa kaunar walal mushriki na balle mushrikai an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum a ce an saukan muku da wani alkhairi daga ubangijinku na wahayi da yake fayyace muku rayuwa da kuma nuna muku illar yahudawa da ɗabi'unsu kaga idan ka san illar mutum ai za ka guje shi ko kuma idan ka san irin makincinsa, ka ci moriyar zama da shi saboda ka san yadda za ka zauna da shi to yahudawa da mushrikai ba sa so Allah ya sauko da sahabbai wa'annan bayanan dan kada su san yadda za su zauna da su shine Allah madaukaki yake ƙara bayani sai yace wallahu yakhassu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓanta rahamarsa da wanda ya ga dama a cikin bayinsa bi ma'ana mu'minai al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya keɓance su yake fitan musu da sirrin yahudawa da mushrikai ai ganin daman Allah ne ko inda Allah ga dama sai ya shiru ya kyale su to wannan rahama ce ta ubangiji ga wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yanda yana tona asirin yahudawa yana tona asirin wato mushrikai wanda suke garin Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su musulunta kaga duk mutumin da ka san sirrinsa kai zaka san zaka ci moriyar zama da shi ko duk abin da zai zo ya gaya maka ai ba za ka damu ba saboda ka san yadda zaka mu'amalance shi amma mutumin da baka san shi ba baka san irin ababen da yake tsana maka na tarko ba ƙarshen ta sai ka ɓirmawa kanka wuƙa. ta hannunsa ba tare da ka sani ba sai ka gaya masa sirrinka shi kuma ya amfani da wannan sirrin ya dinga ne yana ɓata ka da shi ko kuma yana aibanta ka da shi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم duk mumini wanda yake mu'amala da mutane su cutar da kai ka yi haƙuri ka jure a daure ka ci gaba da haƙuri da wannan mutumin kana mu'amala da shi ya fi alkhairi a wurin Allah akan muminin da in an taɓa shi ya ce kai ni ba ba sauki alƙur'anin Allah ni ba na takalan mutum amma duk wanda ya takale ni ba zai ji da sauƙi ba ba ni da mutunci E, shi fin an taba shi bai da mutunci kaza Allah ce to irin wannan wancan da ya haƙuri an cutar da shi ya jure ya kau da kai ya fi alkhairi akan wannan da zai ce ni fa bana taba mutum amma duk mutumin da ya taba ni wallahi ba zai ji da daɗi ba sai na yi kaza sai na taka shi sai na ci mutuncinsa sai na yi kaza manzala ce wancan ya fi wannan alkhairi me yake so ya nuna mana hakuri da me wa mutane saboda ko baka takali wani ba wani haka kurin ba abin da ya haɗa ka da shi sai ya ji a duniyan nan ba wanda yake ki irinka ba abin da mai. kawai shi a duniyan nan kawai kai inda yana da abin kisa wallahi zai kashe ka saboda kin da yake maka shi burinsa ko da yaushe ya ganka ka faɗo ƙasa warwas burus ya ganka kawai ƙasa warwas to a irin wannan lokacin zai ga ah, a alhamdulillah irin wa'annan kuma Allah ya ɗaka kana rayuwa da shi ko dai a ofis kana harka da shi ka ga a ofis ne kan da ka iya ko ka zo ne ya zo bayan da ka iya sai kullum ka dinga addu'a Allahumma inni a'udhu bika min khalili makirin ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan azaaha ya Allah ka sa ka tangan karfe tsakanina da aboki makiri ainahu tarayani idan sai yana nuna yana ta. masha Allah in ya ganka ai sabi kana tafiya ya ce ka ji shi munafiki kaza kaza kaza kaza wa qalbuhu yar'ani zuciyarsa kuwa yana yana bin diddigi na ne duk inda na yi motsi yana bi ya gani in ra'a hasanatan da fanaha in je alkhairi ne zan samu sai ya take ya ce babu in an zo ana list ɗin wanda za a tura su waje kaza kuma za a kuma alkhairi sai ce wani bayi da lafiya kar ku tura shi ba zai iya zuwa ba ka ji buki shi kada ka je saboda kada ka samu dukiya in dai wajen da za a je ne ya san ba ko sisi sai ce a ah, wannan aikin su wane kenan sai a tura ka ana tafiya ce dinga dariya shi yana ganin ya ji ya abin da yake so ya kamu ina ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasana abin da ya gani mai kyau zan samu ya fana ha sai danne wa in ra'a sayyi'atan in ga wata mummuna kuwa daga gare ni ko wani abu gaba ce ko yana gani a za'a ha sai dinga kuruta abin ya dinga yayata wa mutane kai haji abin da wani ko yayi Hmm. waɗannan da kake ganin shi kamar mutumin kirki ashe mutumin banza ne ya bingi gaya wa mutane kenan ta yanda zai zubar maka da mutunci to idan Allah ya amsa maka wannan sai ya gama yi ya gama yi sai ta dawo kansa shi fa mutum duk abin da zaka yi ka sa Allah a ciki idan ka sa Allah a ciki shine kai ba za ka taɓa taɗewa ba ko da wani ne ya ɓata ka a wajen aiki kila kuna aikin gwamnati ne ko aikin private organization ne ko ɗan kasuwa ne kana da mai gidanku wanda kuke harka yana ba ku rancen kuɗi kuna abin nan wani ya lallaba ya ɓata ka a wurin kare ka nufa Allah kuma kai gaskiya wato idan tafiya ta yi tafiya wannan gaskiyarka shine Allah zai cece ka da ita zai sa a farkon yanayi wancan zai iya hawa ya ji maganansa tafiya idan ta yi tafiya Allah zai haskaka mai kaiwa ne ne zai gane ka idan ya gane ka darajarka da mutuncinka ne zai ɗaga kololuwa zai dinga ganin ka kama wani ƙaramin sahabi shi kuma wancan zai ji duk duniya ba wanda yake ganin ƙasƙancin irinsa haka abin yake don juyawa take yi duk wanda ka ɓata shi bayi da alhakinka to haka Allah yake yin al'amari saboda Allah ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana ba waɗanda suka yi imani kariya duk inda ka kai in katanci ne ka wa mutum sai ka ga Allah ya kare shi idan a wajen kasuwanci ne ka mai kutun gwila sai ka ga wannan kutun gwilan da kai masa sai zama dalilin ɗaukakarsa ka gama bata shi ai wani mugu ne kaza ne bayi da kaza bayi da aminci a kasuwanci sai ya zagaya kuma sai ga eh tabbas shi ne ke da aminci kai da ka ce bayi da aminci sai Allah ya jarabce ka in ka baka taba muguntan ba sai ka sai ka sai ka zalunce shi saboda ka bata wani haka Allah yake yi shi kenan sai ka faɗo ga sassa a gabansa shi kuma ya daina ganin ka da mutunci gabaki ɗaya shi kuma wancan sai Allah ya ɗaukaka darajarsa sai ya ga kuma in kasuwancin ne da shi ake bugawa Allah ya samu dace kaga wannan yana nuna maka wato muhimmancin rike ubangiji a kowane al'amari na mutum sai Allah ce wallahu dhul fadlil azim Allah shine ma'abuci falali falala mai girma falalarsa na da yawa masakin ubangiji na da yawa shi yasa daga cikin falalarsa yake tona asirin wato munafukai da kafirai da sa'an nan da yahuda wanda ke cikin garin madina Allah ya tona wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su har munafukan Allah ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl ce zaka san su a wajen kauye magana lankwashe magana ya iya magana in munafiki ya zo yana magana za ka ce duk duniya babu mai imani irinsa ina fata an gane to haka ne mutane suke manzala ce inna minal bayani la sihran a cikin iya magana akwai sihiri akwai wanda ba sihiri yake yi ba a gidan boka yake zuwa ba amma saboda kwarewa a makirci idan ya shirya ma magana wallahi sai Allah zai gabas ce amma zai mai da ita yamma kuma kowa zai yadda cewa a yamman take gabas ne amma kowa zai yadda saboda iya magana kuma sun iya cin hatsi irin wannan idan ya zo in yana magana haka jana sa aka da an ce kai ai ba mutumin kirki irin wannan alhali makiri ne shi idan ka bi silsila sai ka ga kuma ya iya makirki kuma irin wannan idan Allah ya tashi tona mai asiri sai ka ga ya faɗo da shi ƙasa wanda ma bai san ɗabi'a ba sai ya gano shi daga nan kuma sai kaga kowa na kyamatansa wallahi ka nemi yardan Allah idan Allah ya so ka ko mutum na kinka wallahi sai Allah ya cin mai sanka a zuciya maganar wanzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace idza ahabba Allahu abdan idan Allah ya so mutum zai kira mala'ika jibrilu zai ce ya kai mala'ika jibrilu ni Allah ina son wani sai a kira sunanka Allah ka kira sunan mu dukkan mu ina son wane a ce ana son mu dukkan mu anan Allah na son mu kai ma ka so shi ya so mu baki daya umarni ne Allah zai ba mala'ika jibrilu a take mala'ika jibrilu zai so ka sai ya shelanta wa mala'ikun da ke kama gabaci ɗansu zai ce lallai Allah yana sanar da ku yana ƙaunarwa ne dukkan ku umarni ne Allah ke ba ku ku ƙaunaci wannan mutumin duk sama za a ƙaunace ka manzo Allah ce fa yudau lahu qabulan fil ard inda ka je a doron kasa sai ka ga Allah ya shinka wa mutane fanta a zuciya kaga ba maganin farin jini shine bin dokan Allah Allah ya baka ce je ka karanta surati Yusuf eh in ka karanta surati Yusuf zaka samu farin jini ba wani ba wani farin jinin da zaka samu a cikin biyayyar ka ga Allah shine Allah zai kinsa maka farin jini a cikin mutane haka kuma ya ce idan Allah ya kyamaci mutum sai ya shelanta wa mala'ika jibrilu zai ce ni Allah ina kinwa ne hakisa ake mala'ika jibrilu zai ki wannan mutumin sai ya kira mala'ikun sama ya ce Allah yana sanar da ku yana kinwa ne dukkan ku ku kisa sai mala'ikun sama su ki wannan mutumin daga nan kuma sai a sa mai bakin jini a doron ƙasa duk da ya ratsa ba mai kaunansa ashe kenan sai an soka a sama kafin a soka ina a ƙasa kuma sai an kika a sama sannan ake kinka ina a ƙasa kuma wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito daga abu huraira ashe kenan dan uwana dole ne mu yi kokari mu tarbiyatar da mu wajen bin dokan Allah saboda Allah ya so mu idan ya so mu hatta makiyinka sai Allah ya sa mai soyayyanka a zuciya sai ya gama sanka kuma daga baya ci ah to ni kan gane ma ma ya akai akai haka to Allah ne kadai ke yin wannan wani asiri ko abin nan bai isa maka wannan ba ina fata an gane Allah ya shiga mu Allah ya ba mu ikon bin daidai ya ba mu kuma aiki da daidai kuma ya sa abin da muke karantawa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira cikin wannan wata mai albarka yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu ya ba mu koshin lafiya muna roƙon Allah ya gafarta mana zunubanmu ya sanya mu daga cikin antattun bayinsa a cikin wannan wata mai albarka sannan kuma ya karɓa mana ibadunmu sallolin da muke yi na nafulfuli da kuma tarawihi da salloli da cikin dare da muke yi Allah ya sa ya zama dalilin tsiranmu iyalanmu Allah ya musu albarka ‘ya'yanmu Allah ya musu albarka makwabtanmu Allah ya musu albarka duk wanda ke nufinmu da alkhairi Allah ya sadar da shi da wannan alkhairi duk wanda ke nufin mu da sharri ya Allah ka kame hannun ka kada ka ba su iko ya sadar da wannan sharri gare mu mu kuma shi ka shirye shi mu kuma ka kare mu daga sharrinsa duk wanda ke nufin ƙasar mu da wannan arewa da sharri da fitina ya Allah ka fi mu saninsa ya Allah ka yi mana maganinsa a duk inda yake a doron ƙasa duk wanda ke nufin mu da alkhairi a cikin wannan ƙasa tamu da kuma arewa ya Allah ka fi mu saninsa ka ba shi ikon ya sadar da wannan alkhairi gare mu mu kuma ka sa mana daga cikin waɗanda za mu amfana da shi a madadin Sani Dauda Foundation wanda ya ɗauki nauyin sadar da wannan karatu zuwa ga al'umma Alhaji Dr. Sani Dauda mon garkuwar zazzau babba sai dai gobe wanda ya ɗauki nauyin wannan Allah ya saka masa da alkhairi ya albarkaci zuriyarsa ya ƙara ruɓanya dukiyarsa ninkin ba ninkin abin da kashe Allah ka ninka masa ninkin ba ninkin mu kuma da muka karanta Allah ka karɓa mana a matsayin ibada mu da muka saurara ka karɓa mana a matsayin ibada ka tara mu a cikin ladan mu da shi gaba ɗaya a cikin aljannan firdaus al'a'la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk